هُمْ يخلقون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 حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي ياتين الفاحشة wayannan kuma mata a yanku idan suka zo muku da wani alfasha wato na zina ko kuma kuka kama su da zina ko kuma kuka ji labarin suna zina ko kuma ya tabbata sun yi din min nisa'ikum fastashidu anhum fastashidu alayhim arba'atan minkum sai ku kafa musu sheku daga guda hudu bayan shaidu idan shaidun nan suka tabbata ya tabbata matan nan ta yi zina ba a musu na fi gobe to ku rike su a cikin ɗaki ku rike su a cikin ɗaki a taya ya ɗauka rushen mota har sai lokacin da mutuwar su ya zo auren yawon tsarin namu na murna sabila ko kuma lokacin da allah ya fito musu da wani hanya wato wannan aka yi muskanta da idan aka kama mata da zina ko maza sai a mata sai a kulle su a ɗaki da aka kulle su suna cikin ɗakin nan a ɗaure su har sai lokacin da ajalin su ya zo ba za su ƙara fita ba ba za a bar su su yi cuɗanya da mutane ba ba za su fito ba shi yasa yana cewa idan namiji yana zargin matarsa da zina ko kuma an gaya mishi to sai ya kafa shi idan ya kafa shehun mutum hudu kuma ya zama shehun hudun nan adalai ne sai su je su kawo su tabbatar ta ina suke da su tabbatar cewa matan nan lalle ta zina sai lalle an samu a zakarin namijin nan a cikin farjinta wato kamar kura da ɗansa to wannan idan fa'in eh, shehun aka kan mataye a ɗakunansu ku ɗaure su a ɗaki ku rufe su sai ɗauka wannan mota har sai lokacin da mutuwa ya zo musu aure ƙarin launa hunna sabila ko kuma lokacin da Allah ya fito musu da wata hanya da zai kare su wannan sura ta nisa'i farkon ta yana magana akan abubuwa guda biyu koyayyu wato abubuwa koyayyu guda biyu nan su ne ciki da farin shi yasa can ya ce ah, innal ladzina yaquluna amwala al-yatama zulman inna ma yaquluna fi budurihim nara wa sayaslawna ya yi magana a kan wannan kuma yazo yana magana a akan hukuncin da za a yi ma wanda ya yi zina ko macen da ta yi zina annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kiyaye lamunce abubuwa guda hudu guda shida to shi ma ya lamunce masa aljanna ku lamunce mun abubuwa guda shida ni kuma lamunce muku aljanna shine yace idan za ku yi magana ku faɗi gaskiya idan kun ɗauki alkawari ku cika idan aka ba ku amana kar ku yi idan a kar hannayenku ku kiyaye hannayenku to daga yi ma mutum sata daga ɗaukar abin da ba naku ba ku kiyaye idanunku kallon abin da yake haramu wanda ba halalin ku ba da wani ma musulmi mummunan wani kallo ko kuma kallo na alfasha tsakanin mace da namiji ku dinga wani kallon da zai jawo zina a ciki da kuma da wanda kuma da kiyaye farji to duk wanda ya kiyaye wayannan kuka kiyaye farjinan ku to lallai Allah kuma zai sa ku a aljanna su lafiya kalau za ku shiga aljanna su lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kiyaye abubuwa koyayyu guda biyu to wannan lallai zai shiga aljanna wato baki harshe kenan da harshe da farji akwai inda yake cewa wai shi kukan ba menene yake sa mutum yana ji yana gani a kifa fuskan shi a cikin wuta me zai sa a yi wa mutum haka ba wani abu zai sa a yi wa ɗan adam haka ba sai girbe-girben harshensa wato tafa'i da zage-zage da tafa'i da cin naman mutane da ƙage kaga mu Allah ƙarya kaga mu annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kaga mu bayan Allah ƙarya da yi ma da yin izgiri da yin jafa'i da cin haram duk su suke kakkarya su sa mutum a kifa shi a cikin wuta wato harshe haka kuma da farjin da mutum zai mika shi ba ta inda ya zama halal ɗin shi ba cewa na hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wato masu kiyaye farjin sai dai inda yake halal ko kuma bayan su da suka mallaka fahimgin su wato kenan ana magana kamar maza kamar mu mata dole sai wanda ya zama halal to mutum ya kiyaye waɗannan tukunna zai shiga aljanna lafiya kalau lokacin da wannan aya ta sauka matan da suka yi zina duka suna hoto ana nema musu hanya lokacin da ayan ta sauka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku zu anni ku zu anni ku zu anni ya tar aure ya tar Allah lahunna sabila ku zo ku zo ku karba daga gare ni Allah ya kawo mafita ma matan nan da suke daure mazinata Allah ya kawo musu mafita wato lokacin ayar nuni da ta fito cewa saurayi da budurwa idan sun yi zina a musu bulala ta ɗari miya ta canza haka kuma mulantar aure wanda ta taɓa yin aure ko da bazawara ne haka namiji shi ma in ya taɓa yin aure ko da a lokacin bayan da mata su kuma suka yi zina a jefe su wato a jefe su wasu da wannan aya ya sauka shine sai aka fito da wayannan mata tsoron Allah mu ci tsoron Allah a kiyaye dokokin Allah a kiyaye dokokin Allah والزانيات عانيا fahimta mata mata ko maza guda biyu da suka zo da wani alfasha wato alfasha shine na ruwaɗi daman mace da namiji mace da mace suna yin abu ana kiran shi baɗiro namiji da namiji kuma suna yi yana ana kiran shi ruwaɗi sai kuma wanda aka saba cewa zina tsakanin mace da namiji to in suka zo muku da wannan alfasha na maɗigo ko kuma na ruwaɗi wanda ya zaniya ya minku ba daga cikinku ko al'umma ku musulmai ba a zuwa wannan hukunci ne daga Allah sai ku cutar da su ku zazzage su ku muzanta su ku wulakanta su ku jajjefe su da takalmi ku ci musu mutunci wannan duk aka same su da wannan harka sai a musulunci ya ce a ci musu mutunci a wulakanta su a zirzage su shi dai ba inda aka yarda a na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, sibabul muslimi ku zakin musulmi fasikanci ne amma nan an ce a cutar da su a zirzage su a wulakanta su saboda wannan aiki da suka yi na alfasha a kuma jefe su da takalma ai ta jifan su da takalma mutanen banza mutanen mutanen banza masu lalata ɗabi'a masu lalata wa mutane ɗabi'a wulaƙantattu ai ta musu irin wannan zafi da zai sa su ji zafi a ransu masu gani kuma su ma su kishi su kiyaye irin wannan fahimta ba wa asawa amma tashe su aka zance su da takana sai suka kuma suka gyara ayyukansu ba a rubu an nuna wannan sai ku kauda kai a kansu sai a manta da abin ma ba su taɓa ne ba a koma wannan wulakar ta su ta kai ta yi da zaki da su da takalmi sai a kauda kai a kansu a koma a yi ta hulɗa da su ka wula ba a rubu an nuna inna lara to shi allah kana ya zama tarwabar mai karɓar tuba ne rahimar ko mai tausayin bayan kullum yana karɓar tuban muhimmai kuma na tausayin bayan shi subhanahu wa ta'ala ya ta tuba mu Allah ya ta tuba mu Allah إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أو ثم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء وإن إنما التوبة wayannan da suka tuba alallahi suka tuba ma Allah lazina ya na suwa ga wayannan ga munanan ayyukan da suka aikata na matabatu alallahi zina ya na suwa da jahalata ayyukan da suka aikata mummuna a kan rashin sani sun mai na min karibi da suka aikata wannan aikin sai suka tuba a kurkusa